kusan tsoffin hafsoshin sojin kasar na adawa da irin salon sasantawar da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram inda a baya ta sako wasu kwamandojin mayakan na Boko Haram da ta yi musayar su da 'yan matan Chibok. Aliko 'yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar laƙen asirin sojan Najeriya. Na lokacin da aka karɓi yan matan cibok ɗin nan guda ishirin da bakwai. Ai akwai inda mutane suke cewa ai akwai bakudan kudin da aka ba yan boko haram da suka yi demanding. In ka duba bayan wannan canjin da aka yi an samu matsalan tashin hankulan luka a cikin Maiduguri cikin a cikin wasu garuruwa na Yola da wasu abubuwa haka. Kuma na biyun nan wannan abun da ya faru wanda aka yi canjin yan mata ɗin nan su tamanin da biyu. yanzu muna ganin abun da yake faruwa. Tun lokacin da gwamnati ta yi canji da waɗannan kwamandojin boko haram guda biyar. Ai bai kai sa'ai bai kai awa saba'in da biyu ba wani dan boko haram kwamandan da aka canja da wani yan matan ya fito ai yanzu ne ma Najeriya za ta so magani real eh, eh, eh, matsala ta ta'adda kuma yanzu mun ga abin da muke faruwa a cikin sa'a da bakwai ko kuma ishirin da kabu suka wuce mun samu hari harin bama bama a cikin Maiduguri da gewayen Maiduguri ya fi arba'in da ɗaya. bara a ci gaba da canjin yan mata ko kuma wanda aka yi garkuwa da su a rika ba yan ta'adda kuɗi ba wannan abun ma bai taso ba su A wannan mako ne dai Boko Haram suka saki wani faifayen bidiyo da ke nuna yadda suka yi garkuwa da wasu mata bayan wani kwantar bauna da suka yi a motar 'yan sanda a hanyar Dambuwa da ke jihar Borno inda aka ga waɗannan mata na lokan gwamnatin Najeriya ta karɓo su kamar yadda ta karɓo 'yan matan Chibok a cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Kano Kanar Aminu Isa Kwantagora irin wannan musayar na da matsala. Dama nasu ne yanda za su samu kuɗi su sai abinci su sai makamai garkon mutane su ce a ba su kuɗi sake masu kamandansu saboda su ci gaba da yaƙi. Idan muka eh. ɗauki Boko Haram musamman a Najeriya, eh. kana ganin ya dace gwamnati ta sake masu kwamandojinsu ko a ba su kuɗi domin su sako waɗanda suke garkuwa da su na fararen hula? Boko Haram ko Al-Shabaab ko ‘yan ta'adda taktis ɗin kusan ɗaya da cancanta amma ɗauki garkuwan civilian ba. Saboda dokan international law ya hana ka ɗauki garkuwan civilian babban laifi ne. So saboda haka nan kuma bayan sun yi wannan laifin ka ce za ka ba su kuɗi za ka sake komanda don a sako jama'an nan. ka Ba ka da niyan ka ah, yakin ya kare kenan. Kazalika shi ma manjo Janar Yakubu Usman mai ritaya ya ce irin wannan musaya na sanya ya gwiwa musamman ga dakarun da ke filin daga. Wannan shi yakan ɗan sa wani ɗan sanyin gwiwa. Mutum in ka ga mutum yana kashe kaga kuma kana so ka aje shi ya zo kuma a sake shi ka kaga wannan ba sai yakan fata da mutane. Kokarin da muka yi don jin dawakin gwamnatin Najeriya abin ya ci tura. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.